da Allah jahili ya san Allah ba san Allah ba kai da baka san Allah ba za ka ji tsoron shi suwa suka san Allah malamai da suka san Allah shi yasa Allah ce inna ma yaksha Allah min ibadihi ulama in akwai masu jin tsoron Allah da suka saura a cikin bayi Allah ya ce malamai ne kai kuma su ne kake cewa babu na Allah yanzu a cikin su a matsayin ka na kasurgumin jahili ka sha jahilci ka koshi dan ba wanda sha jahilci ya koshi ba wa zai irin wannan sabar malamai har a filin kiyama kuna da bukatar su har a filin kiyama akwai abin da zai faru sai an dawo tuntubi malamai malamai su ne magada annabawa ni na fada waye fada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al ulama'u warasatul anbiya' malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrasu ilma man akhadha bihi faqad akhadha bi hazzin wafir manzan Allah ya ce annabawa ba su bar gadon zinari ko azurfa ba sun bar gadon ilimi ne duk wanda ya rike ilimin da annabawan nan suka zo da shi to yayi riko yayi da rabo babban rabo inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yau sai ka samu mutumin da da za ka bashi qur'ani bai san kan qur'ani ba balle kafafunsa sai rike qur'ani upside down amma sai fito yana zagi malamai a social media ko yana zagi malamai a gidan rediyo saboda siyasarsa idan za ka je gidan malam koyon addini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal mala'ikata tadau ajini hati hali ɗalibin ilm riban bima mala'iku idan shugaban ƙasa ya zo ya sauka a jirgin sama zai sauko ya taka ya shiga motarsa ana barin shi ya taka ƙasa ko kafet ake shimfiɗa masa saboda matsayinsa red carpet za a shimfiɗa tun daga bakin jirgi har ina har inda mota take to darajar saba ta kai darajar malamai ba dan shi me aka shimfiɗa masa red carpet malami in zaka je gidansa ɗaukan karatu saboda darajar karatun da zaka je ka koya wajen malam manzon Allah ya ce wallahi mala'iku ne za su shimfiɗa maka fikafikansu akan fikafikan mala'iku zaka taka har ka je gidan malam wallahi in zaka je bila ba za su shimfiɗa maka fikafikai ba ko za su shimfiɗa in za ka je gamman house ba za su shimfiɗa maka ba ko za su shimfiɗa in za ka je gidan mai martaba sarkin musulmi ba za su shimfiɗa ba ko za su shimfiɗa sai za ka je ina in za ka je gidan alaran manan da kake gani koyon ƙur'ani mala'iku sai su shimfiɗa maka manzan Allah ya ce duk wata halitta Allah tana yi wa malamai addu'a manzan Allah ya ce kai ku saurara ku ji ya ce hattal hut fil bahar kifi a cikin ruwa in ya yi nutso sai ya yi addu'a ya ce Allah ka yi wa malaman sunna albarka za Allah ya ce hatta namla fi ha, hatta tururuwa tururuwa wannan a cikin gidanta tana yi wa malaman addini addu'a tururuwa tana musu addu'a sai kai saboda tsabar jahilci wai mai haushin ka wai malamin bai goyi bayan takarar ka ba saboda haka ka samu hujjar da zaka zage shi ka ci sa ka ci mutunci shi to bari in gaya maka in zaka ci ƙasa ka yi taka tsantsan kada ka ci ta shuri in zaka ci ƙasa ka yi taka tsantsan kada ka ci ta shuri in ka ci ka ci bala'i duk wanda za ka ci naman ka zage shi ka ci mutuncinsa ka je ka yi amma ka yi taka tsantsan karka yi malaman addini ka san dalili luhumul ulama masmuma wa adatun lahi fi hatki muntaqisihim ma'luma naman malamai guba ne in ka ci naman malamai ka ci musifa ka ci bala'i ku faɗa min 'yan siyasan da suka rinka zagin malamai a najeriya wane ne cikinsu ya gama lafiya je ka bi hisiri waye gama lafiya wallahi sai waɗanda suka tuba sai waɗanda suka mai suka tuba su kadai Allah ya bari suka gama lafiya su kadai Allah ya ba mutunci da ka ci naman malami ka ci bala'i ka ci guba kuma a sunna ta Allah sai ya keta alfarma da mutuncin da mutuncin duk mutumin da ya keta alfarma malami saboda haka idan za ka yi ci mutuncin al'umma yi taka tsantsan da malamai in baka san darajar su ba Allah ya san darajar su in baka san kimar su ba Allah yana kimanta su maluman da ke da'awa da karantarwa da wa'azi ina rantsuwa da sunayen Allah masu tsarki da za su yajin aiki su daina wa'azi a Najeriya da Najeriya ba za ta daɗe ba Allah zai watsa ta. albarkar wa'azi da da'awa da karantarwa da suke yi shi ne ɗan sauƙi-sauƙin da ake samu saboda suna karanta sunayen Allah suna cewa a yi suna cewa a bari suna koyar da sunnar annabi Muhammad albarkar wannan ne Allah yake tausaya wa Najeriya Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mana mutuncin wannan al'umma to ba malami ba talaka dan uwanka ma karka zage shi karka ci mutunci shi halitta Allah ne halittar Allah ba ta jefarwa ko ka taba ganin jujin da ake zubar da mutane me yasa ولقد dunan da ka ga dan adam ka girmama shi, domin allah ya girmama shi, allah ce walakai dukkan ramna bani adam hakika mun karrama yayan adam wahaman lahumfil bari walbahar kuma mun ɗauke su a cikin tudu a tudu mun ɗauke su a cikin teku dan adam allah ya ba wani hikimar. Allah ya ce wa faddalnahum ala kasirin mimman kalakana tafdila mun fifita su akan da yawa daga waɗanda muka halitta fifitawa inji Allah madaukin sarki Allah ya gafarta mana